sha biyar da watan hudu hudu da ishirin da biyu a yanzu mutum insha Allah wani mutum an saba da gabatar da tafiyar a yammacin kowane wuri na asibitin gudana a wani masallaci mai albarka yanzu a koma insha Allah a saman gabawa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور منفاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار يومنا جمعة بقالنا ومشاء غدوب وتر رمضان na لنبا دربو ta hijira mai أربعين دربو daidai da sha biyar ga watan hudu dubu biyu da ishirin da biyu miladiya haihuwar isa dan maryamu alaihi wa alamin salam ci gaban tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul a'raf sai kan kano daga aya ta ɗari da goma sha takwas da yardar Allah الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى أن ألك عصاك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين الله سبحانه وتعالى ya ce sai muka yi Musa wahayi Suna mashi umarnin da dama an riga an masa an gama kintsa shi wanda yanayin tashin hankali da limauta ta sa ya dan shafa'a da wannan umarnin bayan kuma an zo wajen amfaninta da aka dan zungure shi da yi kina an al'afa ka cewa su kisan garka shi kenan kai za ta tarkafu ma ya tukun sakin sanda ke da wuya ta zama katon maciji babban umurci, kuma ta shiga haɗiki din nau'o'in sihirin masu sihirin na ƙasa gaba ɗaya wanda ƙarshe suka yi nadamar abin da suka yi domin Allah ya ce fa ƙala haƙu sai gaskiya ta tabbata ita ce mujizar musa sai ya zama ita ce ta kai labari wa fadala ma kanu ya amalu kuma duk abin da suka suna aikatawa <clears throat> na sihiri sihiri da igiyoyi sihiri da yan sanduna sihiri da zaiba da shauran duk abin da suka zo da shi gaba ɗaya sai ya shi aka neme shi aka rasa wannan al'ada ce ta karya in ta taso kamar za ta rufe gaskiya to idan kuma aka kara zai ga ta tashi duniya Allah ya ce fa gulibu hunalika sai aka ci karfinsu a wannan hali tsoron sihiri da kwarewarsu da gogayyarsu da kuma karsashi da suka samu wajen shugaban kasa cewa za a ba su gagarumin lada za a mai da su 'yan gaban goshin gwamnati duka sai aka rinjaye su da kai labari ba wani kalabu sagiri suka koma guya wurin yi tafshi babu karsashi sun koma kaskantattu a idan duniyar lokacin gaba mata domin dama karya su riko kamar da bayani gabata ta kuma karya ta yi halinta ja alhaku kuma za hakan babin كما إذا آية فلا وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان ذهوكا bayan nan abin da ya sake biyo ba wa walƙiyar haratu ta jini sai duk wayannan 'yan sihiri na ƙasa gaba ɗaya da suka ga abin da ya faru suka tabbatar da cewa al'amarin musa ba sihiri ba ne saboda suna da ne a ran cewa in dai ɗan zihiri ne ɗa da wata mata ta haifa ya shahara a fannin zihiri to bayan za a yi gagare su da haka tun da an gagare su ba su ja cewa sun kasa dabarar su ta ƙare ƙaryar su ta ƙare to kawai sai suka faɗi sajidina suna masu miƙa wuya suna masu sujira sun yi saranda wa ubangijin musa da haruna kuma ba su yi shiru ba sai da suka furta wannan kai tsaye kalu amanna kalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun kalu suka ce amanna bi rabbil alamin mu kan mun yi imani da ubangijin talikai mun san wannan aikin nashi rabbi musa wa haruna don masu kara fito da matsayin su fili ba wata kwana-kwana ba wani dungu karara da duniya ma ta shaida cewa sun koma ga allah in an ce rabbi musa wa haruna musamman shi musa ai kaga lokacin kuruciyarsa dan gidan ha fir'auna ake ce mashi da aka kar masu baro ta shubuha in sun ce rabbil alamina musamman shi fir'auna ya shahara cewa shi ne rabbuhumul ala kila a tunanin alami nan ana nufin alamin wannan kasa gaba daya wani ya ɗauka ko har yanzu dai fir'aunan ake magana suka ja a rabbin musa wa haruna aka yi badali ya fassara wancan abin da ya gabata rabbil ne da muke nufi shine rabbin musa wa haruna mun yadda da ubangijin musa da shi da haruna mun yadda mun kasa mun yadda su suke rike da gaskiya wannan abin yana cewa wanda da tayar ma da shugaban gwamnati hankali ya ga gaba ɗaya kenan lokaci guda abin da yake gudu ya same shi mulki ya fita daga hannunsa yanzu ba shi ke faɗa a ji ba a misra wani ubangiji ne da ya turo musa da haruna kuma wanda za a ji muryar ubangiji ko hukuncinsa ta hannunsu su ne musa da haruna yanzu maganar fir'auna ta koma ƙasa tashin hankalin da ya sa fir'auna ke firgicin da kin gaskiya ya haifar da shi kuma ya kai kashe da irin wannan hali na koma baya hali na jin kunya kuma gaban duniya don an tara kowa da kowa saboda ba a da ɗarɗar a kan can za a yi nasara alamar yin na gwamnatin tarayya kowa ya zo kuma a gaban kowa ɗin nan gwamnati ta faɗuwar wasu. Allah ya da shi ne nan mai sharmi. daidai inda Allah ta'ala ya ce ja'u bi sihirin azim din nan sai mai sharhi ce azimin a ayyunin nasi ba azimin wurin Allah ba mutane wanda suka haɗu a gabansa aka yi wannan gwaji na al'amuran sihirin 'yan sihiri Lallai sun zo da gagarumin sihiri a idan mutane wani kana zinar zai hakiran duk da shi zihiri a hakikaninsa walakantaccen abu ne ba wai abu ne na gaskiya ba wa zalika annahum domin su masu firin nan ɗalabo ne balan tsiwalan sun zo da yaggwai dogaye wa a ƙashaban bizza talaukin ɗallo ne balan tsiwalan wa a ƙashaban bizzi ibaq sun samu dogayen igiyoyi suka rine su da zaiba da ita itatuwa sanduna kenan don wayannan sanduna su ne wai a madadin sandan musa nasu sai suka yi masu wato kwalliya da zaiba waje alu shafilar zalika jirkar asa zubi akan aidan har wayo cikin waɗannan sanduna ko yankiyoyi sai suka sa har wayo zai ba dai alamma a kara biya haru ko da aka aje su rana ta fara gaza su dama za su fara walwali inda za su yi kamar sun narke kenan wannan walwalin shi sa sai suka dan kankar abubuwa masu rai suna motsi kamar yadda kankar musa haske ke ta tana motsi taharraka suka motsa suka rika motsa waljawa ba'dha ala ba'd suka rika kaman nannadewa ya jira junan su haka wannan ne abin da ya ga mutane da aka yi abin akan idan su hatta ta khayyala nasu har mutane suka rika riyawa suka rika tsammanin annaha hayya cewa wayannan na yan sirri da suka zo da su ai tabbas macizai malam mai ta'aliki akan tafsirin malam shi kuma abubakar mai ta'alikin tafsirin abubakar wannan abubakar bama wannan abubakar gumi mai tafsiri na farko abubakar gumi mai ta'aliki da isnadantar da abinda malam ya rubuta shi kuma abubakar albani mazaunin misra sai ya yi shahadi don kara wannan bayanin da malam ya da ayoyi da ke cikin suratul daidai wannan gabar inda Allah ta'ala yake cewa qalu ya Musa imma an turkiya qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa qala bal alqu وإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فعلا تعالى da 'yan sihiri suka gabato kamar an dan koma baya farkon iso 'yan sihiri suka ce kai musa ko dai ka saki naka nau'in naka sihirin magani ko kuma mu zan mu ne farkon waɗanda za su yi nasu yayin da a wannan sura da muke fassara mun ji Musa ya ce su gabatar da nasu kamar nan ma din qala bal alqu fa idha ibaluhum wa idihum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha taf'a sai ga wa'annan yawwai da suka zo da su da sandunan da suka zo da su wanda su ne kayan sihirin nasu sun yi kamanceceniya da na musa wanda suna ganin gwabzawa ɗaya nasu za su fi ƙarfin nan musa da suka saki nasu sai ga shi, abin da yake yawo da kwakwalen waɗanda ke nan a gabansu abin ke faruwa suke gani sai gashi suna ganin kamkar macizai ne ga suna suna wawwalkawa suna yawo a gaban mutane wannan ya sa har musa ya ɗan saka tsoro a ransa Allah ya ce zai muka ce kai Musa kai ne mai rinjaye a wannan karawar kwantar da hankalinka sannan jefa sandarka za ka ga abin da zai faru walƙi ma fi yamini ka saki wannan sandar da ke hannunka kalkaf ma sana'u duk za ta haɗi fiye abin da suka aikata na sihiri duk yawansu kuma ɗin nau'in shi inna ma sana'u kaidu sahirin innama sana'u kaidu sahirin abin sani kawai abinda suka aikata makirci ne na dan sihiri ba hakika ba ne shi ko sihiri har abada bai taɓa zama hakika ba saboda haka kwantar da hankalinka hutar da zuciyarka samu nutsuwa cin al'amarinka wala ya kule wa sahiru haifu mai sihiri baya cin galaba ta ko ina ya bullo don haka duk wannan abin da gani yanzu za ga an neme shi an sannan don tabbatar da akwai sihiri kuma sihirin in ya cimma makaddarar ubangiji zai iya ba da wani ɗan ta'asiri amma da ƙudurar Allah ba tasirinsa na ƙashin kai ina fata an fahimta babi ne na aƙida dole a yi mutane cikakken bayanin yadda yake domin a yau itikada sun mutane yawa gaskiya har yanzu akwai ba wai mushrikai ba ba wai kafirai ba a kasan na ko su kabilu wanda sun shahara alamarin sihiri sun shahara an gane ku ko a al'adunsu na wasan kwaikwayonsu da 'yan dirama ɗinsu da 'yan finafinai da suke yi nasu na al'adarsu za a gaba abinda suka imani da shi tamkar sihiri musamman kabilun kudu inyamurai sun yarda da sihiri kwarai da gaske a nan arewa ko kabila ko kabilu wanda su ma sun yi imani da sihiri akwai waɗanda idan za su kai gawa kabari ita gawar ce za ta tashi ta taka da kawahuwanta har zuwa gurin kamar saboda tsabar sihiri amma dai dai sihiri nasu ba su taba dawo da wanda ya mutu ba duk yadda kuwa ake son shi inda za ka gane waccan ta kawo ma da gawa ke da ta yi kabari karya ce a idan mutane ne za su ga haka amma fil hakikati ba haka abin yake an gane ko yanzu idan dan sihiri ya zo ya maka sihiri yanzu ai rani ne ba damuna ba ko ko ina a ce ga ta dan ko ina kasa ta bushe amma zai iya zuwa ya kallo maka danyar bishiya ganye ciyawa ya fice ta ko ganye haka zai kallo ya haɗo da reshen ya zo ya tattara kura ta tudu sai ya tsira wannan wannan ganyen wannan wato eh, reshen in ya tsira shi kuna kallo kuma reshen zai tashi su gaba da girma kuna kallo yana girma yana girma har yanzu babban bishiya to duk da haka ƙarya ce ba gaskiya mutu ba barodo ne ba hakika ba ne rufa'ida ne ba zahiri ba ne idan itacen da ya karo itacen rogo ne akwai masu yin haka da kai Allah ya saka mai zala da alheri malam da wayannan hanyoyin hanyoyi ne na rayuwa na bajinta na shahara da zuwa ke cin abinci wayansu a su kenan suna bin kasuwannin kauye wannan ita ce hajjar su suke tallata amma alhamdulillah wa'azi ya kaudo wayannan abubuwan ko a ce ya rage su sosai in ma mutum yana yi yanzu bai dauka cewa abin kirki ne ya tafi kasu ne yana tallatawa ba zai yi ba kamar da na faɗa nan lokacin da na yi wani ta'aliki kan izala izala ta taimaki kowa da muka zo jita shugaban malamai malam umar ya wani ta'aliki a karatun da muka yi yana faɗin wajabcin da ke kanmu na mu gode ma Allah da ya kawo mana kungiyar izala ya ce dabun kungiyar izala ba da yanzu kila Allah kawai ya sani amma ba mamaki da yanzu don mun zama kiristoci kamar yaya ya ce ai kun san da kiristoci sun ba zama ko'ina kasan na yawo suke gida-gida suna yi mutane wa wasu na yada bishara kuma a wancan lokacin musulun ba su da ilimi za ka samu hata a motocin haya da motocin jiragen abinnan jiragen kasa Lagziriyar daga nan arewa zuwa kudu tun daga nan mota za ta tashi kirista na muku wazi har ku kai lagos jama'a an yi wannan lokacin kuma haka wato irin sun samu cikakkiyar dama kai kuma su za ka yi wa'azi a lokacin zai kace da ce baka da famishin amma su suna da famishin su bi kasuwanninku su bure ran ibadar ku su bi gidajen ku su ne wa matan wa'azi sannan da dan haka da za su mika na kyauta da kake tsammani idan ba Allah ya kiyaye ba za su samun mabiya sannan ɗaya barazanar kuma da Allah ya har wa yau ya amfani da izala ya kare musulmin ƙasar nan ba su afka ciki ba ita ce hanyar shi'a shekarar da aka kafa izala a nan najeriya shekarar nan iran suka yi revolution nasu suka kuma shiga yaɗa da a wasu a sassa daban-daban na duniya a lokacin tasirin abin mun gan shi a nan ƙasar namu yayin da ɗalibai a jami'oyi suka wani abu da ake ce ma islam only ba don wa'azin nan ba Allah shi hikimar shi kai azurta mu da shi watakila da duk mun buwatin tafiyar Allah lalace gaba yi amma Allah shi hikimar shi karantarwa dare karantarwa rana karantarwa rani karantarwa damina karantarwa a manyan wurare kanana da'awar izala shine ku je ku yi ta karatu shi yasa waɗanda suka yi faɗa da izala daga cikin kun zufaye a wancan lokaci sai da ta kai ba su da bakin magana in sun yi sukan sun yi sukan ba ta su ake kan karantarwa ake yi birane da karkara idan labul din wannan majalisin bai wuce kawa'idi ba shi kawa'idin za a karantar wanda a can baya ba haka bane duk wanda yake da shekaru irin nawa zuwa sama da ni ya fa haka ne abin da ya faru a wancan lokuta aka dage aka yi ta karantar da mutane su ko sai ya zama babu yadda za su abin ya rasa suka rasa inda dole su ma suka koma karatun su kansu karatu kana so ka soki izala masu karatu to ba za su soku ba sai kai ma ka je ka gyara karatunka kilan saboda ka su kan sai aka taimake su koma wai yau mutum na kara dariƙa kowace iri sai ka yi na cewa a duba alkur'ani aya ta kaza a duba hadisi aya ta kaza Wani ayi zalunci ne ayi zalunci da kai ba gane ba ka tasirantu da salon karantarwa irala ne aka ke irin wannan istishadin da istidlalin a yanzu da can ka je ka tambaye kakanninka ba haka abin yake ba da can ana karantar da mutane da mafarkaiya da tatsuniyoyin gizo kuma duk da sunan addini da karamomin karya na waliyan karya a wancan lokaci amma kaji ana istishadi da ayar qur'ani ba dai a salo na tsufancin da muka tarar a wannan kasar ba to Allah ta'ala ya kawo mana wannan haske kuma aka shiga yada shi aka ce kuma a karantar da maza da mata aka buɗe islamiyu aka buɗe makarantun mata suka ce zina ake suka ba za a daina ba su ma dole ƙarshe suka biyo ba duk abin da suka suka suka suka suka ba za a bari ba sai su dawo su tunanin da ya za su ma su biyo ma. yanzu har a tattara fadin laye kuma kwaikwayon mu suke yi saura a nisa'u sunna insha Allah tafiya ta ce, inda sai mun yi zannan ku yi to muna nan ku ta wa kuna biyo mu in kun ga dukkan ba za ta yi sai a zo a biyo an ga abin haka dai ake tafiya alhamdulillah muna faɗin wannan ne a matsayin tahaddusun bi ni'matillah kuma a matsayin bayani kenan na gaskiyar al'amari to haka akwai sihiri ba babu masu sihiri suna cin moriyayi amma imanin mu da nasu bambanci shine su sun yadda sihirin ne da ikonsa da kudurarsa da iradarsa yake zartuwa idan sun yi mu ko muna cewa wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi mu a wurinmu ba abin da zai gudana zai dan Allah dama ya kaddara shi idan ko sai Allah ya kaddara shi wa ya kamata ka yadda da shi shine Allah san kar ma su hana ka bacci kar ka wai mai da hankali gurin su to dan tabbatar da wannan sai malai ya kawo mana hadisi mai ban mamaki abin da ya sani ce mai ban mamaki magana ce ta sihiri kuma sihirin ya auku ne kuma kan shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shugaban masu tauhidi gaba ɗaya da tawakkali ya abin yake قال يجب بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل شيء وما يفعله حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال آه، شعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفاني كنت فيما فيه شفائي أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن العاصم قال في ماذا قال في مشت ومشاقة وجب قلعة ذكر قال فعينه قال في بئر الزروان في بئر زروانة فخرج إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم رجع فقال لعائشة حين رجع نقلها كأنه رؤوس جاطين فقلت استخرجته قال هو فقال لا أما أنا فقد شفاني الله وكشيت أن يثير ذلك على الناس شرا ثم دفنت الجن abinda wannan hadisi ke cewa shine na Aisha ummul mu'minin sai ta ruwaito hadisin kuma hadisin yana cikin sahih al-bukhari akan lamba ta 3368 muslim akan lamba ta 43 aisha ta ce radiyallahu ta'ala anha an wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sihiri har sai ya rika jin kamar yana yin wani abu alhali baya yin wannan abu kamar yana aikata wani abu alhali ba a aikata wani abu kamar yana tare da iyali alhali ba tare da su yake ba iya tasirin da wannan sihiri yawa manzan Allah sallallahu ke wasallam wani lokaci manzan Allah ya yi addu'a ya yi addu'a kun fara jin maganin sai yi addu'a to shi kenan sai ya zo a nasarar da ya samu a addu'ar tasa sai zo zai ba aisha labari ke kin kosan abin da ke faruwa Allah ya bani fatawa cikin abin da akwai warkewa ta a ciki wasu mutane da suka zo wuri na su su biyu su ya tsaya wajen kai na ɗayan kuma ya tsaya wajen ƙawahuwa na sai su ya ce ma ɗayan a wata ruwayar an fassara sai na wajen ƙawahuwa yana tambayar wajen wanda ke wajen kan manzon Allah ita ce damuwar mutumin nan ne wato annabi muhammad sallallahu alaihi sai ɗayan na wajen kan mai ba amsa sai ce sihiri aka yi mashi ya tambaya waye mai sihiri ya ce sunan wanda ya annabi sihiri labidu gunul a'afam a yahudi Allah ya raba mu da ya ce ya yahudi kala a cikin wani abu ya mai firin kala ya ce ya yi amfani da matajin kai gashin da ke farfasowa idan an taje kai da kuma shi kan shi abin taje kan gaba da sannan kuma da busasshen hulan dabino dabinan kuma namijin dabino ba macen dabino ba da abubuwan ya samu ya harhaɗa ya kulla sihirinsa a to to yanzu yana sihirin da ya mashi na yin ajiye shi kala sai ce yana cikin rijiyar wata ƙabila da aka san su da banu zarwan sai manzo ana su san fita ya nufi wajejen anguwa ko nahiyar da wannan ko shiyar da wannan rijiyar da zuwa can kuma sai annabin ya dawo sai ya ce ma Aisha lokacin da ya dawo sai ya ce wato dabinan da aka kulla wannan sihirin yadda ka san kawun kanun shaidanu wato abu ne mai bakin muni mara kyawun gani mara musaltuwa a wajen muni sai aisha ta sai na cewa manzo Allah to ka fito da shi sihirin ko sai da bace domin ni ai ubangiji ya riga warkar da ni ne na kuma na wahalar da kaina sai na buzo da sihirin na abin nan ina jin tsoron kan ce sai na tono wannan sihiri kuma wannan ya zama wata sabuwar fitina ga mutane ya zama sabon sharri gare ni kawai abin da aka yi a ƙarshe sai aka rufe rijiyar wannan ruwayar yadda ta zo kenan a wata ruwayar sai annabi su kula mai tura ali da wasu mutane su raka aliyu ya je ya tono ya ɗauko wannan wato siniri da aka yi aka binne a can ƙasan rijiyar abinda da muke so nan a ɗauka a gurguzu shi ne an yi wa manzan Allah sihiri kuma sihirin ya yi tasiri ala amrin kudir akan abin da dama Allah ya kaddara hakan ta faru don a karantar da mu wani darasi an gane ko akwai daga cikin malamai waɗanda suke ganin wannan abu ya yi nauyi don haka abin bai kama kwakwalwarsu ba don haka ba za su gaskata ba ciki hada babban malamin mu shi abubakar muhammad gumi wanda yake tare da malam abubakar gumi ya san cewa malam ya sha ba da fatar cewa cewa a ce an annabi zai kuma har ya tasiri a kan shi wannan magana ba ta da mahalli kuma kansa dakta a iya sani na har yanzu akan wannan fahimtar suna yi ma irin wa'annan wato nasoshi da suka zo kallon akwai dai matsala a dai ƙara binciken hanyar da nasoshin su ta karbata to matsala ita ce kullum idan sai nasi ya kwanta ma a rai duka sannan za ka yadda da shi to wata zan za ka ƙi nasin da yake tabbatacce ne kuma har a ayon alkurani wata nan ta iya ka samu ayar da za ka ji ba kamar dai ba haka ka so ta ba saraka abin da ake so kawai da abin da ya zo maka daidai da tunaninka ya kwanta a hankalinka da wanda ya fi ƙarfin ɗabi'arka in dai hanyar da ya zo din nagartacciya ce to ka yadda gara ka ce ban fahimta ba na yadda ban fahimta ba sai a zauna lafiya amma akwai haɗari akan ban yadda ba wannan ba wata fa'ida ce wanda a tafiyar sunna kawai ake samu ba a samun ta a dariƙun sufaye kaf shi sa dariƙun sufaye a tafiya su da wahala su nasara dalili kullum ba fitukar su kare gida ne su in ɗaya nasu ne ya magana to a san yadda za a yi a karɓe ta a yi mata kwaskwari ma a yarda da ita kawai kar a yi wa nasu musu kar a yi wa nasu gyara da matsalar take su ba ta yi wa nasu gyara ba ƙarshen abin a ce maka ai ya ga abin da baka gani mani yake na an buje bakinka sauraka a bashi shi sa ƙarshe ma suke ce ma nasu ma'asumai musamman ka koma bangaren shi'a su manyan su a shi ma'asumai ne a wurin yan shi'a ahlul baiti kaf masumai ne sannan al a shari'a wayannan na su guda goma sha biyu dukkan su masumai ne kowa aka ce ya ce kaza to kawai zama yadda za ka yadda da maganar manzon Allah yadda za ka yadda da alqur'ani za ka za ka yadda da maganar kowane ɗaya daga cikin su kaga wannan akwai matsala domin idan za a ba mutane da yawa kujera irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shin darajar annabi ta tabbata ta zama cikakkiya ko ko akwai na ƙasa suna akwai masu irin ta akwai na ƙasa an taka su darajar manzon Allah amma cikar matsayinsa a ce duk wanda maganarsa ta sha bambanta da ta manzan Allah a ta wanta a ɗauta manzon Allah to wannan shine aka yarda manzon Allah ta bi kowa ba kawai ka bi kowa ne da baki ba ya zama ka bi kowa ne ciki da bai zuci da bai ai aliyu man gina cewa ko yana ina ina faɗin matsayin manzon Allah sallama ya fi kowa sai da ɓoye wannan ita ce gaskiyar magana ka fi kowa sai da ɓoye aiko ka duhu ya yayi ko zuciyar kowa ta waye ga sufa mai ba da kayi ga kyauta ba da farmako sallallahu alaihi wa sallam to wannan shine tabbacin annabi ya kowa kuma da dalilan ayoyin alqur'ani da ba su kirguwa cikin kankanin lokaci da dalilan hadisan manzon Allah da ba su kirguwa kuma adadin su suke nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sai kuma ce ga wasu na kafara da kafara da shi a cikin al'ummar sa kaga da shi kenan an an rage garin duk annaba da zai gabata ba mutabadin an ce a cikin wannan annaba mabiyan wannan annabawa akwai wanda ake hana kafa da shi da ta wannan annabin ba sai za a yi magabata ma su fi musu sanin darajar annabin su mu kuma sai mu zo mu kasa su mu da aka ce kuntum kaira ummatin ukhrijal lin nas shi sa don da Allah ta'ala zai ba da umarni kai tsaye a yi wani da'a to annabi ne za ka tara Allah yana cewa a da'a amma da an wuce annabi to sai dai a yi kurman baki wanda ya cika sharaɗin da an mashi da'a kan ya cika sharaɗin me sharaɗin abin da ya umarni da shi daidai ne da umarnin ƙur'ani da umarnin hadisi bai kauce ba in ya kauce sai a kauce mishi kowane ne shi saboda haka idan nassi ya tabbata cewa ga shi isnadin hadisin na ingantacce ne to ka ce ta yadda da wannan a matsayin maganar manzo ko aikin manzo ko da fahimtar ga bata ta kai ka riski hakikan yadda abin kuma da inda za a samu wannan za ka samu a ba abu ne da aka sa ka aiki kai ba mana a sallah ba za a samu wani hadisi na manzo a ce an kasa gane abinda annabi ke nuni haka azumi mana duk ayyukan ibada wanda ake umartar mumini ba za ka samu nusus ne muka ba? nasoshi ne da ake fahimta su ake gane su domin na aiki ne don an aiki da su amma idan na itikad ne da tukadi kawai ka wuce na fata an fahimta saboda haka a takaice kamar da nace nan za mu fahimci shi sihirin akwai shi duk ƙarya ce fa amma waɗanda suke bin layin wannan ƙarya suna nan suna bin ta wani lokaci kuma inda rabo su dan ci ribarta mai kurewa mai ƙarewa bayan Allah ka kai da zai biyo baya a yadda da wannan amma ba haƙiƙa bane ne ƙur'ani da kira sihiri haƙiƙa ba babu hadisin da ya kira sihiri hakika ƙur'ani yana kiran sihiri da sunaye kamar haka ko dai a kira shi ifku kamar jiya da muka karanta fai zahiyar talqafu ma ya afikun kaga ifku aka kira shi an gane ko a kira shi khayal khayal ko ai ba tabbataccen abu bane faja'ala yukhayyalu ilayhim min sihrihim annaha taf'a kamar da aka karanta a aya ko ko kuma a wannan ma hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha tace faja'ala yukhayyal ilayhi annahu yaf'alu shay wa ma yaf'alu sai a rika sa mashi riyawar to kamata a kira shi da wannan sufan ka a kira shi da haku da kuma malaman da suka yi magana akan tarifin zai ni zaka ji asiru haku a'a a maujudin kawai ya kamata ka ce eh, akwai sihiri amma ba hakun bane ba gaskiya bane ba haƙiƙatun bane ba shi khayal kawawai ne yarfa ne ba abu ne ce ba shi sa ba zai dole ba idan kaga mai sihiri yana tafiya akan ruwa ƙarya yake ba kan ruwa yake tafiya ba Wa ya maka ya maka rufa ta hanyar shi zihirin kaga kamar yana tafiya a kan ruwa ko kaga kawai ya kakka abuzu ya daga sama ya shimfiɗa shi a sama baya kasa baya sama kuma ya hauka ya zauna idan ka ne ke ganin haka amma ka ce sannu makareci wasu hanyoyi ne na wayau koyayyu kai ma da za a keɓe ka a koya maka ya ka iya amma ba hakika ba ne yadda aka yi ka haka aka yi shi bai da wani siddabarin da zai shige maka duhu wai akwai wani zan zo suna wasa da jakai sai ya kunna kai kuga yana shiga ta duburar jakka kuma ya shiga ya shiga har ya ɓace zai ga ya fito ta bakinta to duk ƙarya ne yana nan ta baya ya muku wannan rufa idan ta bayan da ne ya haka amma ba hakika bane Allah ba wanda ya isa da ran shi kurukun haka wai ka shiga ta duburar da daki kuma ka fito ta baki ne ƙaryar ka ta sha ƙarya amma masu ido ne masu gani sun haka zai su ga haka kamar yadda nan aya ta faɗa saharu a ayyunan nasi wa tarhabuhu wa ja'u bi sihirin azim azimun fi a ayyunan nazirina masu gani kam sun ga babban abu abun ban sura kun da sihiri kuma sannan hanya ce ta kafirci kada a gaskata ta shi ta kamar da ce maku zan zo maku da dan karin bayani akan sihiri wannan abin da muka faɗa shi kan shi nauyi ne na karin bayani sannan akwai littafi gashi a hannuna wanda ni ne na rubuta wannan littafi kun gan shi sunansa tambihul mutazali ala ghara'ib wahid abdulsalam bali a shafi na 61 na littafin babi ne guda na kulla akan magana sihiri kun gani magana sihiri wannan magana ta sihiri ta ɗauki shafuffuka da dama a cikin wannan littafin domin tun daga shafi na 61 har zuwa shafi na 88 din magana ce akan sihiri tun daga menene sihiri tarihin sihiri kenan mai ake kira sihiri a ilimin masu sihiri mai suke ce ma sihiri duk da ni a wuri na sihiri ba ilimi ba ne inda wayau ne ai dabara ce dabara ko ta jahiliya ba a kiranta ilimi na yi bayani akan tarifin sihiri sannan na kawo waɗansu usulu guda uku wanda dukkan sihiri kowane iri ne ba zai tsallake wa'annan tuwasu guda uku na sihiri ba sannan mai magana a kan hukuncin sihiri shi sihiri karan kansa mai hukuncinsa kafirci ne na yi bayani a kan haka sannan mai magana a kan hukuncin koyon sihiri da koyar da sihiri kowane iri ne mai wannan koyon sihiri haramun ne karantar da sihiri kafirci ne duka da dalilai na qur'ani da hadisi sannan na kawo wata shubha da wani suke fakewa a kanta kuma na yi bayanin yadda take sannan na kawo bayanin hukuncin shi mai zihiri hukuncin da musulunci ya maɗan sihiri sannan kuma sai na yi magana a kan tasirin sihiri tasirinsa wato yadda yake afkuwa kuma ya taka mugunyar rawar da aka yi don ya taka shin da ikon kansa ne da ƙarfinsa ne ko da ƙarfin ƙwarewar mai sihirin ne kuma kowane lokaci ake so zai iya yin haka ko ko sai idan akwai mashi'ar Allah na yi wannan bayanin sannan ya ake a gane sihiri ya faru nan wata gaba ce mai mahimmanci musamman idan ta kalli wayanda suke fakewa da magungunan tibbin nabawi an gane ko ko al'ilaju bil ƙur'anin kari ko wani abu dai makamancin haka suna nan sun buɗe shagunguna a birane da karkara suna cin abinci da wannan hanyar ka zo ka fara bayanin a wannan ya sihiri aka yi ma ya aka yi ka gano wayan hanyoyi ake bi a gano sihiri domin mun ga wannan sihirin da muka karanta a hadisi an wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaifin basirarsa da kaifin kwakwalwarsa da sanin allansa da tawakkalinsa da ina ba da ya ƙini da yake da shi shi bai iya gano sihiri ke damunsa ba sai ta hanyar wahayi amma su na yanzu Abin da ba wata na'ura za a je laboratory a bincika a gano yadda yake ba ka fara bayani ko sun ce sihiri ne ya aka ka gano muna son mu ga hanyoyin da kake bi kana gano cewa sihiri ne domin da yawa suna sa mutane su yi asarar imanin in ne manzo Allah bai gano sihiri ba sai ta hanyar wahayi kamar yadda nan rubuce yake a cikin wani littafi saboda littafin yana da kyau ɗalibai ilimi su same shi su karanta su nazarta ni kaina su taimake ni in akwai inda ba nai ba daidai ba su gyara min kafin mu buga littafin karo na biyu sannan na yi bayani har wa cikin littafin a wani baji na ce waƙafatun ma'awahi da wake tabi nan babi ne na ƙulla musamman don mu tattauna da ni da wahid abdulsalam bali bisa abin da ya rubuta a cikin littafinsa a formul bakar tasaddi lissa harshen ashara wanda kai tsaye ya kulla wani littafin ne akan ilimin akan sihiri da ilimin mukansa da hanyoyin yan sihiri da nau'o'in sihiri da kaza kaza na sihiri da kaza kaza na sihiri wanda a nan ya nuna kwarewarsa da shahararsa wajen sanin logo logo da hanya hanya da sako sako na yan sihiri to a wannan ne na jefa mai wasu tambayoyi a wa'yansu abubuwan da ya rubuta kuma alhamdulillah yana nan kuma na da tabbacin littafin ya kai hannunsa a yanzu magana da ake ina nan ina jiran matakin da zai ɗauka fata na shi ne Allah ya kawo sanadin da za mu zauna ni da shi mu tattauna a kan wannan abin da na rubuta da wanda shi ya rubuta wanda ni ina da yaƙinin cewa ya saki hanya da yawa a rubutun da cikin wannan littafin wanda dole ne a yi mai gyara a dawo da shi bisa hanya ta kwarai inda ya zarba biya dawo da shi bisa saiti na kuma gaya muku malami ne na faɗa alheransa rubuce-rubuce da yau musulunci a fannoni daban-daban amma a wayan littattafan guda biyu ba na da kan cewa ya saki hanya ya yi rantse ya sa ra'ayoyi da son zuciya kuma ba ta tu masu muni wanda sun shafi akida na rasa abin da ya hana ahlus sunna su tsaya su yi nazarin waɗannan rubuce-rubucen na wahid abdulsalam bali guda biyu Wai qayatul insani min aljinn wa shaytan su ga abubuwan da ya kawo wanda bai da magabaci sun fi a shiga a ciki kuma shi ahlus sunna ne abin mamaki kuma an zira ido kawai shi ke na ana biya jin da ahlus sunna ne a ita bi dan ne ai adalci shine ko malaminka ne ta bayyana ya yi kuskure sai ka aje kuskuren nasa ba za ka aiki da shi ba kuma inda hali ka nuna mashi don ya gyara in yana nan da rai in ko ba ya da rai ka zai addu'a ka ce Allah ya daina kuran ba ka asa ba ci tafiyar sunna kenan ba wanda ake bi kido rufa a tafiyar sunna ko an gane abin da ya ko ba a fahimta ba dole a shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawwa ai yanzu nan magana muke mun kawo hadisin annabi ko muka faɗi ra'ayin malam abubakar kuma an gane da wannan hadisin shi wannan ra'ayin ba ma tare da malam akan sai take gaskiyar magana domin kamar na faɗa idan nassi ya tabbata karka auna shi da hankalinka kadai farkon abin da zaka fara an hadisi ne ka bi hanyoyin da ilimi ya aje na tabbatar da hadisi in ya tabbata hadisi ne to ko ka gane ba yadda da shi a matsayin hadisi ka wuce wajen in kuma na yadawa ne ka yada bayan ka je wajen masana sun maka bayani sun maka shari sai ka yada in ba na yadawa ba ne ka bashi na inda ka gan shi sai a ce kawai linzami ya fi ƙarfin bakin ka za ka mai da malamai suke bayani amma ka ce ba ka yadda ba tonon yake da haɗari in ya tabbata daga mamala ne ka ce kuma ba ka yadda ba kana da matsala to sannan bayan na gama wannan tattuna da wahid abdulsalam ba a shafi na tsammanin na wannan littafin nawa sai kuma na kawo hallu sihiri yadda ake warware sihiri yadda shari'a ta zo da shi sabanin abin da wa'ancan 'yan kasuwa da na gaya muku wanda suka bude shagungunan saida magungunan eh, gida da duba da shiga aljani da magana da aljani da cire aljani da kaza da kaza kamar da suke cewa an gane ku? to za ka ga yaya shari'a ta zo da shi yadda idan muna so mu shiga lafiya mu fita lafiya mu tsaya inda shari'a ta tsaye da mu kamar da na faɗa na kulla wannan littafi akan babubuka guda biyar dukkan babukan nan guda biyar suna da alaka da aƙida ne babi na farko magana akan aljanu yanda suke karkasuwarsu da bambance-bambancen su na nau'in su jinsin su kamar da hadisi ya zo jinsi uku ne aljanu sannan da batun rikida da suke yi me bambancin lafazin shaidan da aljanu an tattauna shi a wannan babin farko babi na biyu shine na sihiri babi na uku babun sar'u farfadiya kusan shine babi mafi tsawo a cikin littafin biye da shi sai na farkon shi ma an tattauna kan me farfadiya shin da gaske ne aljanu ke kawo farfadiya ko ko farfadiya ciwo ne na karar ciwo wanda Allah kan jaraba wanda ya so daga cikin bayan sa da shi idan ya jaraba shi ya kamata yi to an tattauna a cikin wannan littafin da faɗin zance kuma ba wai kawai bara da ka ba ina jin alikabin nan kafin ya zama yadda hukun jirda da iya ƙwarya da hukun da shi ɗan ƙanƙani haka sai da na duba littattafai ɗaya kuma ragewa ma nai kun ga littafin ƙarshe shine littafi na tayi daban-daban waɗannan nazarta daga littafin alkur'ani zuwa tafsirai zuwa littattafan hadisai zuwa rubuce-rubucen malamai akan waɗannan abubuwan biyar da na magana a kansu cikin wannan littafi littafi ɗari na nazarta kafin ta taro bayanan da na hajji a wannan littafi ba da kanai ba sannan <clears throat> babi na hudu shine babu bokanci mai bokanci waye bokaye ya ake a zama bokaye ya aka ce mai alaka da bokaye mai bambancinsu da 'yan sihiri ina suke da alaka babi guda ne akan wannan bayanin shi ba sannan sai babu na ƙarshe shine babin rukuya an faɗi me ake sai ma rukuya ya nau'o'in rukuya ya ya kamata mai rukuya kasance me alaƙar rukuya da magana da ajini ta bakin mara lafiya don an tattauna a ciki gashi sunansa tambihul mutazali ala gara'ib wahid abdulsalam bali shi sa ma na fito da sunan shi kuma littattafan nashi guda biyu su ne na tsaya na karanta na nazarta na bibiya gwargwadon fahimta ta na ga abubuwan da ke daidai a ciki na ga waɗanda ba daidai ba sun samu ma alkawarin da ya a shimfidar rubuta littattafan duka gama da na yi wannan famin a kansu na yi wannan rubutun wannan littafin ciki ban rufe ba ta ashe abubakar jabirin da yi da allah ya ji da gafara wanda babban malami ne shahararre a ƙasar saudiya yana da kujerar karantarwa a masallacin manzon allah sun sallama na madina kuma malami ne daga cikin manyan malamai mashahurai marubuta shi ma wanda lokacin da shi wahid abdulsalam bali ya rubuta wukatul insani littafin farko da ya fara kafin yayi asfarul basar wanda su biyun duka nema na kaji ko nema taliki ko gyara ko ma mai dai za ka kira shi sai da ya gabatar da littafin kamar da ya rubuta wurin a shek abubakar gabirin zura'iri a irin a sa albarka din ya duba ya karanta ya je shakari duk buga wanda ka ɗauko kowace nuska ta nan sa za a ga wannan takarir na shi kan shi al'imam abubakar jami'in zahiri rahimahullah wanda shi kan sai da na yi magana a kan takarizin da ya yi alhamdulahi duka komai na nan rubuta ciki da wanda ya mallaki littafin zai ga abubuwan da nake magana akai. kai saboda haka sihiri ba a ce babu shi ba amma ba wanda aka yarda kana musulmi a yi maka izini wai sihiri ya hana ka abin da kai niyya yi ko kuma ta hanyar ba kai niyya ba dalilin sihiri ya sa kai wannan abin kar ka kwana ko ka tashi da tunanin tasirin wani sihiri ko tasirin sihiri ta yi waka ce to tunda an wa manzon Allah kuma ya taba shi ai babu wanda ya gagara sai a ce maka kamar da na faɗa a cikin bayani da cewa mai yiwa Allah ta'ala yana so ya karantar da mu wayansu ilimin muka ya bari abin ya taɓi manzonsa sallallahu alaihi wa sallama amma daga nan aka sa kariya ta har abada ga duk wanda ya dubi la ilaha illallah yana karanta falaki da nan to baya fargaban wani sihiri kuma domin shi ma manzon Allah watakila dan a karantar da mu sirrin da ke cikin falaki da nasu ne aka bari wannan abin ya faru wallahu a'lam dan me nace haka saboda da sihirin ya tabbata falaki da nasi annabi ya karanta sihirin ya warware daga nan kuma har annabi ya bar duniya ba a sake jin duriyar wani mai sihiri ya ma wani musulmi sihiri kuma sihirin ya yi tasiri ba har manzala ya bar duniya har kula ba'ur rashidun suka bar duniya gaba daya ba a sake jin wannan duriyar ba tun daga sanda manzan Allah ya jaddada karantin da mu lagi da nasu shikenan sau da haka matuƙar kana karanta falgi da nasu ko a sallah ne karanta ta a sallah kada ya ishe ka ballantana kuma ka karanta lokacin kwanciya su an gane ku? ko kuma dan Amir radiyallahu ta ranu a cikin wani hadisi da ke cikin sunan Abi dawo ya hikaito mana wata tahiya da suke da manzon Allah ta alaihi ita cikin abin da muka lura manzo Allah na yi duk sallar da muka zo yi mai karatu a bayyana sai mu je na karanta bayan fatiha a rakar farko sai karanta falak bayan fatiha a karar aka a tabi sai karanta nasu shin ya zo wata sallar ma sai mu je ya karanta wani kai muka lura hatta muna cikin tafiyar wata irin iska mai ban tsoro ta taso mana irin mai murtike wanda kafin fahara sai muka ji manzo Allah ya koma gefe guda yana addu'a ya daga hannu yana addu'a sai muka dan raba kusa da shi mu ji sai muka ji dai falaki da nasu yi karanta wannan yasa sai muka kasa ya muka ce manzo Allah da a loli kana ta karanta falaki da nasu kuma kashi a addu'a ma ana ganin bala'i ya tun karu kana karanta falaki da nasu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ai falaki da nasu ma ta'awwaza muta'awwizun bi mislihima duk wani mai neman kariya mai neman tsari wajen Allah bai nemi tsarin Allah da abin da ya kai falaki da nasu ita kuma shi kansa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'o'insa na neman tsari cikin addu'o'in da yake mahadanu da Hussein yana ijtihadi ne yana addu'a amma daga ran da aka saukar mashi da falagin na sai dina duk abin da yake na ijtihadi sai ya koma kan falagin da nasu kana da falagin da nasu amma in ka da musulmi kuma za ka kaya kana wai fargaba kana kwana kana tashi wadan siri kai maka siri ba abin da zai maka wallahi kuma ba abin da zai maka tasiri yi harkar ka gaba kai kama ka kira Allah ka dogara da Allah shi muna fata kila an dan kara bayani kan al'amarin sihiri ba a ce kayan maka da zuciya ba ba a ce kayan maka da gaba ba ba a ce hana ta bacci ba a ce tayar maka da hankali kuma akwai dan ta'aliki da nake so in kare da shi har wa yau kwanaki na dan yi bayani kan interfaith da ake jingina ma nuru khalid imam wanda dai kuna ga kun san maganar da ake tattaunawa to gaskiya na yi cin karo da wani bayani da farfesu mansur ibrahim sokoto ya yi hafizahullah kari da allah na karu matukar karuwa da wannan bayanin na farfesa allah ya saka mai da alkhairi allah ya saka wa farfesa mansur da alkhairi da shi da irin wanda duk sun suka ga alamar mutane za su karkata zuwa ga wata halaka ko abu ya zama na kowa da kowa da su kan tsaya su da kitse daga rogo ya yi bayani akan manufar ko abin da ake ne da wannan kungiya ko wannan tafiya ta interface yace in mujarradin interface ne kawai interface tattaunawa tsakanin addinai yace ba shi ke da matsala ba wannan ba da matsala domin yace kamar yadda kasan mu take akwai kiristoci akwai musulmi akwai kaza kaza da shaunansu. muna da bukatu da muka yi ittifaki mu da su da mu da su kowa yana son tsaro yana son zaman lafiya yana son ci gaban ƙasa ko haka ne kuma haka bane yana son yalwa da walwala da kyautatuwar rayuwa ita to don mun samar da wata kungiya ko wata mahada ko wata majalisa da za mu tattauna da masu hankalin mu gaya za mu cimma wancan gurin namu mai maganin a shaye-shaye misali da sai akwai 'yan shaye-shaye wanda dukkan su barazana ce ga ɗorewar ƙasa kuma da ci gabanta ita idan muna so mu magance wayan nan kila mu kadai musulmi kadai ba za mu iya ba muna buƙatar gudun wasu ba akwai ɗaiɗaiku masu hankali cikin su wanda suka san ya kamata dan a haɗu a tattauna da su irin wannan abubuwan ita wannan bai da matsala ya kawo misalai a duniyance har kaso saudiya ya misali da ita zuwa yanzu sarkin saudiya ya kafa wani majalisi makamancin wannan a duniyance ana iya gayyato mutane iri kaza da mutane iri kaza kowa ya ba da fahimta shi yadda a magance matsala kaza kun gane ku ya ce amma ittihadul adiyan wannan shine haɗari yanayi ma marigayi makoci na malam eh, eh, muhammadu awwal albani zaria gyara ne akan kuskuren da shi albani ya makalma interface tun yana da rai kuma ya jingina daga waɗansu wanda shi mansu da ta da ya san waɗannan mutanen babu ruwansu da aƙidar ittihadul adiyar amma shi ma awwal Allah ya ji daga gafara da ya ambata sunayensu ciki hada sunan shi murkhalifin an gane ku kuma cikin waɗanda shi mala albani ya ambata shi dr Mansur, waɗanda diya san su a goma wanda har makaranta sun yi tare da shi ya ce dukkaninsu ba abin da ya haɗa su da akidar daidaita addinai ko tafiya kafara da kafara da musulunci ko wani addini wanda ba musulunci ba irin cewa wannan abin da ake magana akan ita shi kan wannan kafirci ne a gida ce ta yahudanci a ce a daidaita addinin musulunci da wani addini ita amma ka kira waɗanda ba kai muku tattauna al'amuran da suka shafe ku su ita wannan bai da illa to gaskiya na karu da wannan bayanin na ta shi sa nake kare mishi addu'a Allah ta'ala ya saka mishi alheri cikin waɗanda mala albani ya ambaci sunan su wanda kuma shi malam mansur ya tabbatar da wannan kuskure ne daga marigayi albani ga shi ya rasu ba dama a tattauna da shi a nan har ya kara jawo hankali haɗarin mai magana da yawon musulunci ya kiyaye harshensa sai na kamar ya karfafa abubuwan da ne ta daɗe ina nuni a mutum ya kiyaye harshensa ita ta yi wa kai wata magana baka san sa'ad da za ta yi tasiri ba wakila sai baka duniya ita kamar wannan da albani ya yi ya yi ma albani addu'a Allah ya ji shi ya ce amma dai nan ya yi kuskure ya ce har sarkin musulmi dan shi na cikin wanda albani ya ambata wai sarkin musulmi ma yana cikin wa'anda ke da akidar interface ta waccan daidaituwar addinai mun muke tare da sarkin musulmi ba za a ba mu labari a kansa ba ita mu san shi da wannan akida ba mu taba jin da wurin ba mu taba ganin alamar ta yace shi ko sani eh, eh, wannan eh, akwai wani nan na Kaduna yace shi mun yi makaranta tare da shi muka tafi Sudan bayan mun je muna ɗalibai muna ta karatu sai jaraba ta samu ta madina sai muka jaraba sai mu muka samu tafiya madina sai muka basu don muka wuce da madina su muka basu nan yace mun yi shekara kaza tare da shi a matsayin ɗalibai muna gobarta tun yace ni a wurin shi ma na fara jin maganar interfaith cewa ko ko abin nan interreligious ba interreligious ba menene na'am taqribul adyan yawa wato wato mukararar addinai ne a takaice mukararar ladiyan yace wuri na fara jin wannan karatun shi ba na jan hankali na akai ina musulunci na in nazarci addinin christianity da in ta haɗa da mabiyin addinin kirista san yadda zan jawo cikin musulunci cikin nashi addinin zan kawo mai dalili fahimci wannan kawai ita yake da ita a takaice dai ya yi bayanai wanda mai neman gaskiya idan ya ji su da gaskiya zai fa'idanci da su ba haka nake ƙarin su addu'a a bisa wannan bayanin ya shiga nan na kuma tsaro da shi kuma ni ya karfafa tunani na ko ra'ayina wanda dama nake faɗa cewa masu wa'azi su iya bakin su ina ba ku tabbacin idan da musulunci zai samu gatan da ya kamata ya samu akwai masu wa'azin da sai an dakatar da su kwata-kwata saboda ba su iya bakin su masu wa'azi wallahi sai an tsaye da wasu an dakatar da su ko dai a shirya wata jaraba ko a shirya wani aji a yi musu wani workshop na watanni ko shekara a kan ilimin da suke jin suna da shi a koya masu kuma su lobin hawa na ni abin da nake gani in ka zan samu ikon haduwa da wani gwamna daga cin gwamnoni kuma ya nemi ra'ayina meye zai yi ya musulunci aiki ya taimaki addini zan ce ya kafa makarantar koyar da harkar dawa da makarantar koyar da shugabanci limanci ya zama wanda zai zo ya da'awa ya kira mutane zuwa ga addinin musulunci sai wanda irin waɗannan makarantun suka yayi wanda zai wa mutane limanci jagorance su kan al'amuran addini sai wanda irin waɗannan makarantun suka yayi mu yanzu a Najeriya ko mai ka karanta wani ma ɗan jarida ne ba jarida ya je ya karanta a Misira ya zo ne ya zama malami babban limami daga cikin limamai jarida aikin jarida ya kawai dan ya koya da larabci shike nan da ya dawo ne ran babban limamin cikin manya-manyan shugabannin addini a Najeriya ba inda ake ma addini hawan kawara kamar Najeriya kowa da ya ɗan ji larabci shi kenan ustazu ne ana kallahu ne ya yi tabbara kan mutane ya hana mutane su kone ya ɓata wancan ya soki wancan ya aibata wancan na gaya muku ka kira sunan mutum ka aibata shi da sunan wa'azi wannan kuskure ne kuma wancan kuskuren shine abin da shi dan uwa mala albanin ya faɗa kamar yadda shi dr mansur farfesa ya mishi nasiha ayyana sunayensa ya kuru ya ɓata aƙidar su kan zatansa kuma gashi ya koma ga Allah da kuma zai ce ka gani da yana nan sai a san da za a tattauna da shi sai ban zo in wannan magana ba amma na ga ta zama dole domin na ga ta dauke wani sau kuma ana nema a yi ta kara kaina da ita ya ce to ga kuskuren da malam albani Allah zikan shi ya mai addu'a ya ce Allah zikan shi zikan da rahama ga kuskuren fahimtar da ya kalmar intanet Allah shi yi mana da ya yi wasu ya gafarta mana da gafarta ya ji kan uwayen mai ji kan malamanmu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yukon muje ya nuna mana karya kayan karya ce ba mu yukon guje mata ya Allah ka cusa islafi cikin zukatanmu ka taimake mu wajen aikata abin da kake so kuma ka yadda da shi ka kawo mana dauki a wannan kasa ta mu ka cince mu kar ka bari zana ta fada a hannun ya ubangiji ka canza mana shugabanni wanda suka fi na yanzu mu ma ka canza mana zukata na alkhairi wanda suka fi na yanzu ya Allah Allah ka dinke duk wata baraka da ke cikin halumman musulmi ka fahimtar da mu amfanin junanmu ya Allah taimake mu ka agaza mana ka tausaya mana ka ji mu ka rausasa mana karka halakar da mu sanadiyar abinda wawayen cikin suke aikatawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk